الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باحك أشيك من كراتين ولتاف البداية في علوم القرآن نا مالا ثاني أي إبراهيم دم بالي ɗaya daga cikin malaman masar za mu tashi a shafi na arba'in da shida inda mala ya ce albabu tani ashar babi na goma sha biyu amsalin ƙur'ani misalan alƙur'ani ina daga cikin abubuwan da ake bukata musulmi ya sani game da abin da ya shafi littafin allah alƙur'ani cewar akwai misalai birjik rututu a cikin alkur'ani da allah ya yi don a fahimci abin da yake so a fahimta in an ce amfal da yawa na misal ko almasal abin da ake nufi da misali shine wani juyayyen abu za a baka don ya fito maka da ma'anar abin da yake dauke da ma'ana ta hoton wani abu mai rai don abin ya tabbata a cikin zuciya ko a kwakwalwa abin ma'ana yake da shi amma sai a juya shi a baka shi a hoton abin da yake da rai ko ake iya gani don ka fahimci ma'anar da ake so ka fahimta ma'ana yake cewa wafihi babu tsani a ƙarƙashin wannan babi na goma sha biyu ne magana akan misalan alkur'ani akwai bayanai guda biyu da suka tattare abin da babin ya ƙunsa abbasitul awwal bayani na farko almasalu mala ce fassara abin da ake cewa masal misali tashbihu shi shine kamanta wani abu bima fi hukumihi da abin da yake ɗauke da hukuncinsa li hikmatin don wata hikima don wani amfani da ake so ka karu da shi ko ka fahimta abbasu tsani mana yake cewa bayani na biyu amsalin ƙura'ani salasatu anwa misalan da alƙura'ani izo da su iri uku ne al'amsalin musarriha misalan da aka fayyace su wahiya masu riha fiha su ne waɗanda aka bayyanar a cikinsu bilafdit tamfili da lafazin cewar misali to an fayyace maka misalin ake baka aka ce misalin kaza kaza to kai da kanka za ka fahimci kamanta maka wani abu ake da wani dan ka gane abin da zai fito mana da wannan sarari ɗauko wani daga cikin misalan da Allah ya yi don a fahimci abin da yake so a fahimta na ma'ana ta hanyar misalin a cikin alkur'ani cikin suratul baqara bayan Allah ya jero ayoyi da ya ta magana a kan suwaye munafukai daga inda ya faro daga cewa wa minan nasi man kulu amanna billahi wa bil yawmil wa ma hum daga cikin mutane akwai masu cewa sun ba da gaskiya da Allah mun bada da gaskiya da Allah da ranar lahira amma fa su ba ne ba saboda faɗar ta su ga iya baki ba ta je zuci ba shi ko imani sai ya kunshi abin da yake zuciya da abin da harshe yake faɗa kuma gabbai su gaggata su aikata to duk da ya gama bayanan su a ayoyi birjik can karshe sai ce masaluhu kamar sanin labis tauka da nara misalin yadda munafukai suke don ka fahimta bari a baka abin a hoton wani abu da ka saba gani yau da kullum mai bayyana a fili karara don ka gano ma'anar abin da aka ce maka bayani a kansa na halayyar munafukai sai ce masa duhu misalinsu kamar talin lafis da nara kamar wanda ya ta ƙoƙarin kunna wuta ne ikyasta ta mutu buga kamar za ta kama ta mutu gashi ina cikin duhu ko ta ina kamar salin lagos ta da na allah ce falamma a a ma haulahu wutan na kamawa ya zama ta haska masa abin da ke gefensa na ban tsoro da ina duhu bai san me ba amma tana kamawa ya ga nan ashe rami ne ƙato su da hannu ka kafa sama ciki zai yi nan ashe wato tarin wasu macizai ne suke ta kaiwa da kawa misali to kaga da da bai gani ba tsoronsa da sauki amma yanzu da ya gani to fa kuma hankali a tashe kuma kawai sai ta mace falamma a ma haula zahaban ma bayan ya haska masa abin da ke gefe ko sai ma Allah ya tafi da hasken sai kuma mutus sai ta mutu to wanda yake cikin wannan yanayin a barkita yake ba maganar nutsuwa a tare da shi Allah ya to haka munafukai suke duk inda suke zaune tunanin suke Allah zai faɗi wata aya ya tona asirin abin da suka kulla tunanin suke manzo zai bayani a gano inda suka dosa kai kuma duk da suke hulɗa da kai a ɗari-ɗari suke ba za su iya maka hulɗa irin ta wanda ya imani gare ba to Allah sai ba da misali da wanda yake kokarin kunna wuta ya ga me ke gaban kusa da shi na ban tsoro sai da ya kunna ta kama ya gani kuma sai wutar ta mutu ya halin da yake ciki irin wani Allah ya ce haka munafikan suke ya kuma ba wannan misalin ana ce masa misalin nari misalin da aka ba da shi da wuta kasta wuta zahaballahu bi nurihim Allah ya ce wa tarakahum fi yayi yubsiru ya basu cikin duhu ba sa ganin me ke gaban su bayan sun riga sun hassa sun da hadarin da ke da haka munafikin da i furta imani kamar furta imanin da i ya doshi inda zai dosa na haske ne farko amma kuma sai yawan cakali da wannan hasken kamar yadda wanda yake kokarin kunna wuta ya kunna ta kama sai ta mace kaga wancan abin da ake so ka fahimta na abin da ya shafi munafukai ai a ma'ana ne amma kuma misalin da ake maka na wuta da ake kunna ai a fili ake kunna wuta ta kama ko ta mutu an fahimta ko to shine ake cewa misal a ɗauki wani abu da yake da ma'ana da ake so ka gano shi sai a ɗauko shi a baka shi a hoton abin da yake ba na ma'ana ba na gani kuru-kuru don ka gano wancan garai to shi ake cewa misali ko amsal misalan alqur'ani da Allah ya buga shi sa Allah ya ce summun bukumun umyun fahum la yarji'un Allah ya ce su kurame ne bebaye ne makafi ne wanda wannan abin haɗan masa ya kake gani Allah ya ce ba za su dawo ba ba masu dawowa ba ne to wannan misalin da ya bari kenan na wuta sai sauya sai kuma yace au kasayyibin min as-sama'i fihi dhulumatu wa ra'adu wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim min as-sawa'iqi hadhar al-maut ana ce ko kuma ka aje wancan misalin da ya maka na wuta ɗauko ga wani misalin zai maka akan halayyar da su sai ce ko kuma kamar wani ruwan sama ne mai yawan zuba ga duhu fihi hulumat a sanda ake ruwan ga duhu wa ra'adu ga tsawa wa baraku ga walƙiya ta walƙa kaga wa fiye da ruwa yake turo ko yana juyawa kuma ka san gurin akwai kwalbati sai kuma walƙiya sai ta ɗauki ga duhu ga ruwa yana shin ina za ka aje ƙafarka shin za ka miƙa ka zunduma ka hatsula ta maro ya tafi da kai ko kwaɗa za ka yi ci gaba da dukanka ga duhu ko baka san me zai taho da shi ba shi ruwa aka ganin ma akwai tashin hankali Allah ya ce to haka munafikai su waccan walƙawar kamar walƙiyar wato imanin da suka gani ne sai kuma suka watsar sai suka zama cikin duhun ruwa da wato ainihin hatsarin da ke tattare da shi to an baka misalin wani abu wanda yake a fili karar ka saba gani yau da kullum kai ka sai da ruwa yake in ana ruwa kuma ka sai da abin yake in ana cikin dare ba hasken farin wata babu fitilu to haka al'amarin munafukai yake sai baka misalin abin da kafa gani kake sani yau da kullum duk shekara an yi ruwa kana iya hankalta haka to sai baka misalin halayen munafikai da ɗabi'unsu haka suke to shi ake cewa amsalul qur'an to wannan wanda aka ce masaluhum kaga an fito da cewar misalin za a yi maka to irin su ake cewa al-musarriha wanda aka fito fili aka ce ma misalin ake ma sannan sai ya ce al-amsalul kamila akwai kuma misalan da suke rufaffu wa hiya ma lam yusarrah fiha bi lafzi at-tamthil sune irin misalan da ba a fayyace maka cewar misali ake maka ba a zo maka da lafazin kamar misalin kaza ba ko sai aka baka misalin ba tare da an ci da kai misali ba to na an rufe maka cewa misali ne amma kai in mai fahimta da zaka fahimci cewa misali ake baka kamar yadda Allah yake cewa a bayanin da yake yi na fito mana da yadda wanda yake da abin bayarwa da zai iya ciyarwa don ɗaukaka addinin Allah ko taimakawa bayan Allah ɗayan biyu duk mai abin bayarwa ko ya zama mai bayarwa ko ta wata hali ko ta wani yanayi da inda ya dace da inda bai dace ba kawai haka yake barwa da kuma wani zaka tarar ya rike gam ya ki saki ya ki bayarwa to shine sai Allah yake cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unqika kada ka sanya hannayenka ko hannunka ya zama a kukumce kamar wanda ake kamawa a sa hannunsa a daidai wuyansa a yi baya da shi a daure tamau yadda hannun ba zai motsu ma bari a miƙe shi ko a miƙa Allah ya ce kakka mai da kanka haka a abin da kake da shi ka danke gam irin yadda bahaushe yanzu yake cewa wani hannun jarirai ne da shi da an haifo jarirai ne hannun a dunkule ya ki buɗe to kakka zama haka sannan kuma Allah sai ce wala tafsu daha kullal basdi kak kuma ka saki hannunka dukkan saki da an ce a kawo koyi sai ka saki ya inda ya dace da inda bai dace ba da inda an ce aka kawo a wani abin alkhairi za a gina nan an ce ka kawo wani wato kulab za a gina a shaidanci kawai kai dai gashi kana ta baro Allah ya ce kakkai haka ko kuma a da an ce ka tattara ka bayar sai kuma ka zo ka yi zugun kana ce to yanzu kuma ya a to haka aka ce dama kai ka bar ka yi zuru kai kuma an fahimta to kaga abinda Allah yake so ya nuna mana cewar ka zama mai bayarwa bisa dacewa kakka zama mai hanawa mai mako amma mai maimakon ya fito mana da wannan bayanan haka sai ya ɗauko mana misalin wanda aka kunce hannunsa gam bai iya motsa shi bare ya miƙa kakka zama haka a wajen matsolanci kak kuma wajen ka bayar ka zama wanda za ka miƙa ka shiga ɗaka kai kuka kyautar shiga ɗaka kai kuka da ake kai haka to sai ba mu misali da wannan cewar wala ta ji aliyar da ka maghlulatan ila unutika wala tansudaha kullal bas to wannan misalin bai ce mana misali ike mana ba amma sai kashi a zubin da ka san misali ake baka to su ake cewa al-amsalul kamila ita al mursala sai kuma misalan da aka sake su kawai su ma ba a ce da kai ga misali ba kuma an faɗe su wanda su shiga abubuwa birjik misali da Allah yake cewa hal jaza'ul ihsan illa al ihsan kyautatawa ba ta da wani sakamako ko kuma abin da ya dace sai kyautatawa wannan ya baka misali a komai duk inda kyautata take shiga to wanda ya kyautata abin da ya kamace shi a kyautata ba wanda ya kyautata a munana masa ba ko a ce wanda ya munana shi za a kyautata wanda kuma ya kyautata masa a ba haka wani to a nan misali ne wanda yake mai shiga abubuwa fuskis to wannan amfanin ka san shi ka fahimce shi zai baka damar cewa duk sanda Allah yake faɗar wani misali ka tsaya tsaye ka fahimci a kan me yake misalin nan ka gano inda yake so ka dosa to ce yace shine wannan babun abin da yake koya mana akwai sanda wani lokaci kuma malamai sun ce al-masal ko a larabci an ce al-amsal abin da ake nufi da shi karin magana karin magana shi ma karin magana wani abu ne ake baka da shi a yanayin wato kamar misali don ka fahimto wani abu da yake kusa da kai wanda yake na ma'ana kamar da bahaushe yake cewa don tuwon gobe ake wanke tukunya ai yana nufin koyi tukunyar da aka saba girka abinci ba ko yake magana a wanke a ajiye ana jiran gobe ta yi a girka a'a duk abin da ka san sai an masa shiri ike yiwuwa to yi masa shiri tun kafin lokacin yin abu shi ne ma'anar dan tuwon gobe ake wanke tuwo ba wani ana gama maka ko kamar kai da sarkin ci ko kullum ka wanke tukunya saboda ko kawai ta zai tsora za ka a abin da ake nufi duk abin da yake bukatar a mashiri ba na yi nan take ba ne to kamar abin da ya shafi girki in za a yi tukunyar da ake girki tana buƙatar zama a wanke to wanke ta tun kafin lokacin dora ta da lokacin ya kawai ɗorawar za ka to ana gaya maka duk abin da yake bukata shiri kai masa shiri ba sai wato lokacin za ka yi amfani da abin kuma ka ce sanar za ka shiri ba a makara shine sai wani lokacin kuma sai ke cewa ba a fafe gora ranar tafiya saboda ai ɗaci ne da cikinsa fafe shi aiki a shirya yadda zai yi da wannan ɗacin yadda ka zuba ruwanka a cikin jallanka za ka sha lafiya lau ba ɗaci amma ran da ka fafe kuma ka zuba ruwan to ai ko ba zai shawo ba in ka sha magani ka sha ba ba kai ma ka samu an fahimta to duk abin da yake bukata shi ne kamar shiri kafin lokaci to haka alqur'ani ma yana da irin waɗannan abubuwa sai faɗa maka abu a ta sanan misali amma wani abu da yake na ma'ana ake so ka fahimta ka ci gaba da gudanar to irin wannan ana buƙatar a karanta alkur'ani karka fahimtar su ba ko karka karanta bakin kana wuce ba ka gane ba Allah ya saka mana da alkhairi abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk